ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهلون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على رسول الله الامين فيا ربنا في ارضه وسمائه امتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأشواق يا بداعه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha hudu ga watan jumada wato al'akhir wanda hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai yayin da daidai da sha tara ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha tara a cikin wannan babban birni na yamai a wannan kofar gida na alhaji kajiri Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mun saurari wa'azi daga bakin babban malaminmu Sheikh Bashiru Gana muna roƙon Allah ta'ala abinda ka faɗa kada Allah ya sa ya zama musifa a kanmu domin malamai na cewa idan kun talata da rifa tilka musibatu wa in ta tadri musibatu akbar in baka sani ba ka zauna da jahilci bala'i daga ran da kuma ka san abu kuma ka kasa aiki da shi shi ma matsala ne malam wa naqulu lakum ya shaykhana kama yuqal a yuqalu talbaqa wa dam'aza malam ya san abin da na faɗa da wanda suke ɗalibai a cikin bayanan malam akwai kalmomi guda biyu da nake so in ce wani abu sannan in ɗora akwai abu uku ne da nake so in faɗa a tsawon lokacin da nake da shi na farko malam ya janyo hankalinmu akan abin da yake da alaƙa da wannan duniyar da buga misalai a kanta da kuma yadda daga ƙarshe dole za a koma zuwa ga Allah za a barta malamai suna faɗa suna cewa wai wafi ƙabda kafin tifli inda wuladihi dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy lokacin da aka haifi kowane yaro idan zai zo duniya za ka ga hannunsa a dunkule dalili ne cewa ya ɗigo burka ya shigo da su duniya sai ya yi kaza zai zama kaza sai ya yi kaza zai zama kaza amma wafi qabdiha wato wafi qabdiha wato wafi bas'iha inda al-mamati isharatun ala fanzuru anni kharastu bila shay'in in mutum kuma ya mutu duk wanda ya mutu ka tsaya kan gawarsa ka gani za ka ga hannunsa a buɗe ka haka abin da yake faɗa ma wanda ke kan shi cewa gashi ya shigo duniya zai fita daga cikin tabakomi kuma da kuke kansa yadda ya fita daga cikin tabakomi haka za ku fita ba komai a cikin wannan shine abu na farko abu na biyu malam ya addu'a ya ce Allah ya ba mu arziki kowa ya ce amin ya ce talauci kowa ya shiru bayan ya shiru ba to talaucin nan yana da amfani warai kuwa wani zan faɗa maka amfaninsa yau idan baka sani ba wataƙila za ka ce mai amfanin talauci ai ba yadda za a yi a cikin hikimar Allah ya yi abin da ba shi da amfani bai yiwa sai dai kai ba dole ba ne ka riski haka yanzu wanda suka taru a filin wa'azin nan idan ka kasa su kaso ɗari daga cikinmu to wanda suka taru a gurin nan bai wuce kaso biyar ba ne masu kuɗi eh? ko ɗaya a akwai bayan Allah da na sani manyan mutane ne suna tare da mu a baya wanda wasu in ba ma harkar addini ba ba ta yadda za ka haɗu da su to yana daga cikin amfanin talauci yana ba mafi yawancin mutane damar su tsasi addini ka duba da kyau ka gani amma yadda malam ya ba da misali ya ce a je waje kaza duk inda za a taru a wani saban Allah na garari to in ka sai ka ga manyan gari ne masu kuɗi suka haɗu kuma muna tsohuwa a mota muna magana da Alhaji Umaru na ce ba ka gane mutum kowa ya ya samu kuɗi yanzu wani kara ganin shi a harka wa'azi su ne gaba gaba to ka bari sai ran da ya samu kuɗi wani ya canza mata ya canza abokanai ya canza unguwa kowa sai ya canza wallahi saboda ya samu kuɗi kuma ya ɓannan nan da ake da su ne yan gaba gaba a wajen wa'azi sai ka samu wallahi yanzu da su ake taɓa ta da ake ɓanna saboda ya samu mai ya samu kuɗi kuma na baka samin ka je ka karanta Qur'ani tun daga farkon shi har shi duk annabin da Allah ya turo wanda suke miƙewa su rikici da shi zaka ga manyan gari ne masu kuɗi shi yasa yanzu ga tambaya idan aka samu alfaƙir sadu talaka mai haƙuri wanda bai da ko sisi ya ba Allah aka samu alganiyu shakin mai kuɗi wanda Allah ya bashi duniya kuma ya tsaya ya ba Allah wane ne ya fi wani a wajen Allah na da an yi shuru kaga mutane da sanka kai sun ce talaka eh? kaga mutane sun ce talaka to sai ka je ka binciki littattafan malamai wannan matsala ce da malamai suka kai suka kawo wajen tattauna ta malam ya danyo hadisin mal faqara akhsha alaikum annabi ya ce wallahi bai ji mana tsoron talauci amma daga lokacin da duniya ta shigo ciki ko ƙungiyoyin addini ne mafi yawanci zaka ga abin da ke da nasu matsalar kuɗi ce ke shigowa a masallacin ka gana rikici da liman da na'ibi to kuɗi ya shigo a makaranta in ka gana rikici tsakanin shugaban makaranta da 'yan kwamiti kuɗi ya yi ne kuɗi ya shigo to Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya ba mu ƙana'a ta zuciya idan Allah zai ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi ya sa kuɗin a hannunmu ba a zuciyar ba domin duk wanda Allah ya ba shi kuɗi ya sanya kuɗin a zuciyarsa ba hannunsa ba to ya shiga uku shi yasa sai ka samu haƙƙin Allah ma ba za a iya fitarwa ba abin da nake so in yi magana a kan shi abubuwa uku kawai nake so in faɗa a tsawon lokacin da muke da shi daga nan sai in sauka wannan mai gidan alaji idi kadiri allah ya ji ɗansa allah ya masa rahama mutum ne da labari ya ishe ni ta hanyar ingantacciya cewa yana daga cikin sabiqun al-awwaluna magabata na farko wanda suka ba sunna gudunmawa a lokacin da take da buƙatar gudunmawa to shi yasa a munasabobi da dama nake faɗa ɗalibai da suke tasowa samari ɗan zafin kai wayannan da cigan da kuke ganin su wanda gemun su yi fari sun yi sunna shekaru da yawa ko da kana ganin suna da kusakurai a matsayinka na matashi to ka yi haƙuri da kusakuransu su kuma da su yi haƙuri da samarin su tausaya musu su janyo su a jika amma kai da ka taso yanzu na rantsi na Allah in ba dan sun fara yin sunna ba kai ba za ka iya ta bane me yasa annabi ya ce wa sahabbai ya ce wa duniya la tasubbu ashabi kakku zagi sahabbai na yace wallazi nafsu muhammadu bi yadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa da za ku ɗauki dutsen uhudu ku bayar na zinari annabi ya ce wallahi ma balaga mudda ahadihim wala nasifa bai kai mudu ɗaya da sahabin annabi ya ɗauka ya bayar ba ko rabin mudu me yasa saboda sahabbai sun yi addini lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai iya yi ba a zaman makka shekara goma sha uku da annabi a tarihin musulunci ba a taɓa samun munafiki ba saboda duk wanda ya shiga addinin musulunci da gaske yake an kai matakin da a makka in ka zo kai bako ne kana neman inda annabi yake ba wanda zai nuna maka ya ce ga inda annabin yakin ka je ka same shi in zai maka kwatance sai ya shiga lungu ya ɓoye ya tabbatar ba mai an goshi sannan ya ce to in ka nan daga nan ka miƙe don a hango shi ma yana maka kwatance shi ba ya shiga bala'i saboda yadda addini ya zama to don haka wayannan iyayen namu shekara ashirin baya talatin da suka fara yin sunan nan ba don sun yi ta ba da wanda suka taso yin da ba za su iya yi ba da haka ina kira zuwa ga samari su yi haƙuri da dattijai wajen tafiyar da al'amarin sunna domin yau idan su suke jibintan al'amuran a tsari na Allah yadda malam yi magana nan gaba sai ka gaba su bane ku ne a kai to in ba ku yi haƙuri da su ba kuma wanda za su taso nan gaba ba za su yi haƙuri da ku ba da haka wannan ne kirin da nake yi wa samari matasa a rage zafin kai a dinga bin al'amura na addini a hankali a ƙarƙashin wannan nake so in faɗa abu uku abu na farko kowane mutum da yake so ya aure ya haihu menene manufarsa ta yin auren domin cikin labarin da ya same ni an faɗa min cewa bawan Allah nan da ya rasu inda ya tsaya nan ƴaƴan shi suka ɗora suka ci gaba da yi kaga haihuwa ta yi amfani kana so ka aure ka haihu me manufarka na kana so ka haifi ɗa idan baka to shine nake so in faɗa amfanin ƴaƴa mafi muhimmanci a rayuwar ɗan adam guda uku ne kafin in taso gab da zan taso na ɗauki suratul kafi na yi da na sattana mata tafsiri ijimali na fitar da fitina guda biyar a cikinta da yadda mutum zai gudu daga gare ta na tattauna fitinar addini da yadda za ka gudu daga gare ta sannan akwai fitina ta dukiya da yadda mutum zai gudu daga gare ta sannan akwai fitina ta ilimi da yadda za ka gudu daga gare ta sannan akwai fitina ta ‘ya'ya sannan akwai fitina ta mulki wanda suke za su iya shiga harkar intanet su binciki wa'annan karatattukan ko kuma wataƙila gobe ma faɗi hanyoyin da za a samu wa'annan karatattukan annabi zakariya lokacin da shekaru suka da haihuwa bai samu ba yana renan na na maryamu lokacin da yake zuwa wajen ya ga abincin da bai yi tsammanin a iya samun shi a wannan lokacin ba sanda ya tambaye ta ya ce mata anna laki hada, qalat ne." qalat qala ya maryam anna laki hada. me tace qalat huwa min indillah إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to a wannan lokacin ne sanda ya tambaye ta yace mata anna laki haza a ina kike samun wannan abincin sai ta ce huwa min indillahi wannan abincin daga wajen Allah yake zuwa kuma inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab idan Allah ya ga dama sai ya azurta ka ba lissafi shi yasa sai kaga wanda ya fi kowa hankali da dabarar neman kuɗi sai kaga ba shi da kuɗi wanda kuma kake ganin sa wani wawawa dago mai sai ga Allah ya tara maka kuɗi yana faruwa ko bai faruwa to a wannan lokacin ne sai annabi zakariya ya dawo ya fara tunani ya ga allan da yake kawo wa na maryamu abinci a lokacin da ba a iya tsammanin za a same shi da shekarun nan nashi inda zai nemi ɗa a wajen Allah Allah zai iya ba shi. to a lokacin ne sai ya koma ya je ya fara addu'a yana roƙon Allah maɗaukacin sarki ya bashi ɗa a cikin suratu maryam da Allah ya tashi bayan ya faɗi huruful hija'iyya sai ya ce zikiru rahmatu rabbika abdahu zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya izna da me izna da rabbahu anni wa izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi qala rabbi inni wa al azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا وإني خبت الموالي وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من عالي عقوب hubba waj'alhu rabbi radiya ya samu ko bai samu ba ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya Allah ya ce zikirar rahmatar rabbika abdahu zakariya Ambatar batar rahamar ubangijinka za a yi wacce ga wani bawansa da ake kira zakariya yana cikin annabawa guda goma sha takwas da suratul amfani Allah ya ambace su kuma ya ce wa annabi ya koyi da su izna da rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya tashi yana roƙon Allah kira koyayye fi jawfin layl cikin duhun dare idan matsala ta taso ma ka koma wajen Allah Allah ne kaɗai yake da wadata mutlaka shi yasa shi Allah in ba ka roƙon shi sai ya fushi da kai amma dan Allah da ka matsa da roƙon shi sai ku yi bala'i yau ka dawo gobe ka dawo jibi ka dawo saboda bai da ginin mutlaka amma Allah yana da wadata mutlaka wannan shine abin da ahlus sunna kullun suke karantar da mutane cewa in ka shiga matsala ka saki kowa ka kama Allah shi zai maka yaye maka ita shi yasa Allah ya ce idna da rabbahu nida'an khafiya san da ya tashi dama mutane da sun lalace in mutum ya taho da matsala ya fi so kai masa surkulle shi yasa da zaran ka saki sunnar annabi to na rantsa da Allah sai ka sha bakar wahala a rayuwarka abinda bai taka kara kare wani zai zo ya wahalar da kai bari ba ku misali ɗaya yanzu ba ana azumin tsofaffi ba hmm. har da na sallar sa akwai wata nawa suke a jira ana azumi uku a na azumin tsofaffi a zo a na sallar tsofaffin sannan ga nagari duka wata nawa to watan ramadanan ma fa Allah cewa ya wanda ba zai iya ba in shekaru sun mai yawa ya ajiye ciyar ita sunna tana tausaya wa tsoho kai ya mutu amma bid'a ta kawo azumi tsoho tana neman ta kashe shi saboda bala'in bida eh don ka zo ka mutum ya je ya azumi ya tashi ya sallah da daddare yana ganin wannan bata mai lokaci za ya fi so da ya zo ka ce to wannan matsala ta ka sai an duba sai ya ɗauko carbi wururi ya wurga sai ce damƙa sai ya fara kirga yana zazzara ido Allahu Muhammadu Jibrilu Shaidan in wanda kada aka faɗo kan shaɗan sai ce to wannan buƙatar ba za ta yi ba a sake in aka sake woro aka faru damƙa in wanda ka damƙa ya faɗo kan jibrilu sai ce to gaskiya aikin nan za wannan buƙata za ta biya amma ba sai an yi jan aiki to garin jan aikin ne zai ci raguna da kaji sannan ya karɓe ma kuɗaɗe ba haka suke yi ba ana ƙoƙarin araba mutane da wannan hanya suna ganin ita ce hanya akwai wani da ya je yana da bukata wajen irin waɗannan ya ce tun daga ranar Allah ya taimaki shi don yin alaƙa da su saboda an ce masa buƙatar za ta biya amma abin da ake so ya je ya kawo rago ya je kawo rago ya ce a gaban shi ragon da ran shi aka zaro harshen shi aka yanke harshen aka tara jinin wai jinin da ragon ya zubar da shi za a yi masa aiki yace to shi kuma tausayin ragon da ya shiga zuciyar shi daga ranar ya jo innan mutanen ba zai ƙara mu'amala da su wajen neman kowane irin abu ana nan ana yi shirka da tsafe-tsafe ya yi yawa ta wannan hanya to ko kana ganin ka je sun maka abu ka ci nasara na wani lokaci ne wallahi za ka yi da na sani a cikin irin wayannan malaman da ake zuwa akwai wanda da ya zo zai mutu wallahi sai da aka rafa daki saboda dukan bango ya dinga yi duk abubuwan da ya dinga amfani da su na tsafe-tsafe sai da ya kukansa kafin ya mutu ya kukan kare ya gama ya kukan magi ya kukan wani tsuntsun ma a duniya da ya sa aka nemo baka taba sanin shi ba sai a ranar da ka je na kukan wannan tsuntsun zai tafi lahira kaga ai karshe bai kyau ba bai kyau ba to in matsala ta taso maka irin yadda annabi zakari ya yi Allah ya ce izna da rabbahu nida'an khafiya da ya miƙe cewa ya rabbi inni wahana al'azmu minni Allah kashi na ya rauni washta'ala ra'su shayban ga furfura ta fito a kaina قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا sai ya ce Allah wa inni khiftul mawali min wara'i ina jin tsoron waɗanda za su biyo bayana saboda yadda al'amarin addini kada ya tozarta da haka wa kana timar'ati akiran matata bakarariya ce ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya Allah ka bani ɗa daga wajenka me yasa annabi yaqub annabi zakariya yake neman ɗa sai ya ce ya ne dan da zai gaje ya bar masa kuɗi A'a aikin da yake na annabta ya gaje shi shi yasa yake wa yirthu min ali yaquba ya gaji mutanen gidan annabi yaqub dan Allah tun da kai aure ka haihu ka taba tunani abin da yasa ka suke so ka haifi da dan ya zaman to ya ciyar da addinin nan gaba shine manufarka wannan ita ce babban matsala ta farko da haka ya ne wa ya risu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya to a lokacin da kuma ya ce Allah ka sanya ɗan ya zama yardacce daga wajenka yana gama sauki hannu yana gama addu'a kawai Allah ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya mu muke maka bishara za a baka da kuma sunansa yahya kuma Allah ya ce lam naja lahu min qablu samiya kafin wannan dan naka duk duniya ba wani mai wannan sunan kuma yaron manufar da yasa ya nemi dan Allah ya bashi Allah ya san manufa yaron yana tasowa Allah ya kira shi ya ce masa ya ya haya kudul kitaba min ya ya kudul kitaba bi kuwa wa atainahu al-hukma sabiya Allah ya ce ya ya haya ya kai ya haya khudul kitaba bi uwa karki littafin Allah da ƙarfi wa atinahu al-hukma sabiya Allah ce mun bashi annabta tun yana yaro dan ƙarami Allah ya bashi annabta saboda manufar da yasa baban yake neman ɗan kai wannan ita ce manufarka da yasa kake neman ɗan ita ce manufarka to iyaye ya kamata ku sani duk wanda Allah ya bashi 'ya'ya amana ce sannan idan kana so da ranka ko bayan ba ranka 'ya'yan su maka amfani na farko idan wannan ita ce manufarka ta neman 'ya'yan a ƙarƙashin wannan da yaranka sun taso ka yi ƙoƙari ka sa su su san girman Allah sai Allah subhanahu wata'ala sai sa 'ya'yan su kuma su san ka, shi yasa za ku ga da Allah yake cewa ya yi hayakubil kitaba bi uwa wa na ul hukma sabiya sai ya ce wa hananan min ladunna hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiya Allah ya ce wa hananan min ladunna wa zakata mai tausayi ne kuma tausayin daga wajen mu sannan tsarkakacce ne wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiya sannan yana da tsoron Allah Allah ya gaba ya ce wa barran bi walidayhi wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ya ya rasu wa salamun alayhi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya to a wannan matakin ne Allah sai ya ce wa barran bi walidayhi yana da biyayya ga iyaye. daga nesa in ka hango annabi ya haya ka hango mahaifinsa annabi zakariya kana iya gane mu'amala ake yi ta ɗa da mahaifi amma yanzu abinda ba wuce ke cewa wai ɗan kuka mai ja mu kwata jifa to yanzu 'ya'yan da ake haifa wasu ba 'ya'yan kuka ba ne ba su suke janyo ma iyayensu jifa ba su suke jefe iyaye ba haka ba ne so nawa ne kai wani ya yi sanadin kawo ɗa duniya ɗan ya sanadin barinsa duniya ba yana faruwa ba kaga haihuwa ba ta amfani ba haihuwa ba ta amfani ba to dukkan ɗa in dai na kirki ne sai ka samu abu uku tattare da shi kuma su ne abu mafi muhimmanci mafi amfani abu na ɗaya idan ɗa na kirki ne ya taso ƙarfinsa yana kawowa mahaifansa wanda suka haife shi uwa da uba su kuma nasu ƙarfin yana yin ƙasa to za ka ga kullum tunanin shi ya zai taimake su ya zai azura musu ba ya zai janyo musu bala'i ba akwai wata isa wanda za ka ga yanzu mutum ya haifi ‘ya'ya suna ƙanana ya sha wahala da su sun girma lokacin da ƙarfinsa yana yin ƙasa suna suna tasowa ba ya kamata ya huta ba to sai ka samu kuma farin gashi a rana bakin gashi a ina a inuwa har yanzu shi ke ci da wahala da wani bafulata ne yana da shanu guda goma sai suka haihu lokaci ɗaya da suka haihu lokaci ɗaya sai ɗa'yan da aka haifa guda kara sai suka mutu sai ɗaya ya rage haka kuma falata ne ba zaman hankali ba zaman lafiya to sai wannan dan barakin kwaya ɗaya da ya rage da daddare sai je shanye nonon mamarsa ya kuma wani rago guda karan ya shanye sannan ya zo ya kwanta ya ta kuka ya hana mutane barci. sai ya tashi ya ce zai je ya tambayi wani malami wai me yake faruwa ne ya za a yi dan maraki ya shanye nonon saniya tara ya haɗa da na mamashi shi goma ya shanye kuma ya ta kuka ya hana shi barci. yana kan hanya inda zai je ya tambayar ya zo wajen wata bishiya sai ya ga dabbobi masu jinsi mabambanta suna bacci a inuwa ɗaya amma wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan ya rungume yanzu ai mun san akwai jinsin dabbobin da ba sa shiri sai ya ga irin wannan jinsin dabbobin ga sa inuwa ɗaya wannan ya yi matashi da wannan yana suna bacci sai ce to tambaya ta bi kenan yana jin kishi zai sha ruwa ya zo bakin rijiya sai ya ga alamar cabin ruwa sai ya ɗauki guga irin ta ƙarfe sai ya saka ciki sai ya ji ta je ta daki ƙasar rijiya alama ba komai wanda ya zai ga alamar ruwa a gefen rijiya ba ya kamata in ya saka guga ya samu ruwa ba to yana saka sai ya ji ba komai a ciki sai ya ce to tambayarsa ta uku kenan ya zo zai shiga gari sai ya samu giwaye sun tattara garin da ƙyar ya iya buɗawa ya shiga ya ce to tambayarsa ta hudu kenan ya je inda zai tambaya ya ce ina malam aka ce ai ala gafarta malam bai nan ya tafi gona yana zaune sai ga wani garje da tsatu ya fito ya ce wannan kuma waye aka ce ai dan malam ne ya ce kuma malam ya tafi gona shi yana zaune a gida ya ce to tambaya ta biyar kenan yana zaune sai ana gafarta malam ya dawo sai wani mutum ya zo da ƙwaryar giya yana zaune sai ya ga an yi cinikin ƙwaryar giya malam ya ce a shiga da ita cikin gida ya ce to ta shida kenan sai ya ce to ya zo da tambayoyi guda biyar amma wannan ita ce ta shida amma sai an fara ba shi amsar wannan kafin ya rago in ba ba shi bai koma da tambayin shi da to da su ya ce alaga ta malam mai faru naga ka sai giya an shiga da ita gida ya ce abin da ke faruwa wannan giyar da kake gani na siya idan ban siya ba ina da wajen da nake zubar da ita cikin gida za a shiga cikin gari a siyar da ita in aka sha kuma shari da cikin mutane yace to shi kuma wannan garjejen dan naka ba yace to wannan ita ake ce mata haihuwar zamani Baƙin gashi a rana farin gashi a ne, a inuwa kowa a cikin ku ya duba ya yayin da yanzu ƙarfinka ya taso kai kake taimakon iyayenka ko bala'i kake ja musu idan kana cikin waɗanda kake jama iyayenka bala'i to ka ji tsoron Allah ka tuba mu wannan da kake gani da awar ta sunna da muke sharrin da aka yi ta yi da a ce ai ahlus sunna wasu mutane ne da ba sa girmama iyayensu ba haka bane matsalar shine idan haƙƙin Allah da na iyaye ya ci karo dole haƙƙin Allah za mu ɗauka domin su haihuwa suka yi shi kuma Allah halitta ne Allah madaukakin sarki ya ce afa man ya khaluqu kamal la afa man ya khaluqu kamal la ya khaluqu mhm. afa la zakaru. Allah ya ce yanzu wanda ke yin halitta zai zama daidai da wanda ba halitta yake ba ta yaya za a yi a haɗa haƙƙin wanda ya haifa da haƙƙin wanda ya halitta ai ba ɗaya suke ba to yin iyaye suka zo da abin da ya ci karo da na Allah ba za a faɗa musu baƙan magana kuma ba za a bi su a kai ba to wasu sai suka ɗauki wannan damar suna ganin idan Allah ya ce a yi abu annabi ya ce a yi abu su kuma suka zo da nasu to dole Allah da annabi su haƙura a bisu wanda kuma ya gane addini ba zai yi haka ba dole soyayyar Allah da ta annabi Muhammad wallahi ita ce gaba da soyayyar kowa sai ya ce to lokacin uku sanda na shigo gari na samu an tare da ƙyan na iya buɗa ya ce to nan wata lokacin masu mulkin zamani kenan wani lokaci haƙƙinka ba zai fito ba sai ka zara ido an yi rikici an kai an komo sannan haƙƙinka zai fita ya ce to rijiyar da na zo na samu garuwa a a gefenta na saka buga ina tsammanin zan samu babu ya ce to wannan wasu malamai kenan kana tsammanin za ka samu Allah a wajensu su ka zo ka samu ba Allah bane a gabansu ya ce to su kuma dabbobi da na samu masu jinsi daban-daban amma sun rungumi juna ya ce lalacewar mutane ce take kawowa jinsin da ba naka ba ka rungume shi ya zama nashi musulmi da arni wanda ba musulmi ba Allah ya riga ya raba da zarar ɗabi'ar musulmi ta lalace sai ka ya ɗauko ɗan uwan shi kafiri ya riƙe aje musulmi shi yake haifar da wannan shi ya sa malamai suka ce a duk ƙur'ani babu inda Allah ya ce yi koyi da wanda ba musulmi sai waje ɗaya yace allazina kafaru ba'duhum awliya'u min allazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah yace allazina kafaru kafirai sashi yana kaunar sashi wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd kafirai sashin suna kaunar sashi idan ku ba ku aikata haka ba Allah ya ce takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabi, to sai kun ga na mai yawa ta faru yanzu malamin mu malam Bashir ya ce a sa Najeriya cikin addu'a saboda muna ji a mu cewa duk abin da ya shafi Najeriya ya shafi Niger, abin da ya shafi Niger ya shafi Najeriya to haka ya kamata ya zamanto a dukkan inda musulmi suke a duniya su ji cewa wannan ƙasar ma dama akwai musulmi a cikinta abin da ya shafe su ya shafe su amma da da an ce bala'i ya ku kana wata ƙasa sai a ce ma ina ne sai a ce a ai a Nijar ne tunda ka ji abin bai shafe ka ba ba garin ku bane sai ka ce to ai jifa an ta tsallake kanka ka faɗa kan uban kuwa <laughs> ka san ba wuce yana da wasu karin magana da hatsari ne kaga wannan ba musulunci bane to wannan shine abu na farko abu na biyu yana daga cikin amfanin ɗa idan mutum ya same shi a rayuwa shine idan ka kafa abu mai kyau zai iya sa ya tsare abu sawa'un kana da rai ko ka koma zuwa ga Allah yanzu ba abin farin ciki ba shi wannan bawan Allah da aka fara kafa sunna da su a farko ran da babu shi ‘ya'yansa suka zo suka ɗora daga inda ya ɗaya, To, in kana ɗana kirki taimakon da za ka yi wa mahaifinka, ran da duk wani abu da ya kafa mai kyau yana da rai ko bai da kakka bari abin ya lalace. Wannan shi ne taimakon da za ka yi masa. Yanzu mahaifin nan nasu yana da buƙatar ne su kai shi asibiti? Yana buƙatar su siya mai gida? Yana buƙatar su kawo mai abinci? Wannan alaƙar duka babu yanzu tsakanin su da shi. saboda rayuwar ta riga ta yanke sai dai yanzu aikin da ya yi su ɗora daga inda ya tsara wanda shine taimakon da za su yi a matsayin ka na da da kake da mahaifi ya haife ka ka duba ka gani idan mahaifinka ya kafa wani abu na alheri shi yadda abin kai gaba ko warga za shi kai idan warga za shi kai ka ji tsoron Allah ka dawo ka gyara akwai lokaci lokaci bai ƙure ba sannan wani lokaci mutum idan ya yi nagarta wallahi za ku ga cewa nagartar sai ta ci gaba da bin 'ya'yansa yanzu Allah ya ba mu labarin wani mutum a suratul kafi ya rike addini yadda ya kamata sanda yake da dama lokacin da ya zo zai rasu ga ayin shi ƙanana ba wanda zai ɗauki amanar dukiyar ya ba su saboda cin amana ta yi yawa kamar halin da muke ciki yanzu kamar yadda annabi ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama shine amana za ta yi karanci yanzu amana ma ta magana in ka faɗa mutane ba sa kiyaye da ka faɗa mutum ka ce wani idan Allah zan faɗa maka wata magana amana ana kashi sai ce da za a wajen karatu ba gama da wani ba to wallahi wata magana ya faɗa min ya ce amana kai ma amana sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hafsa ir gidan sayyidina umar lokacin da mijin tera sa a yakin uhudu al-imam an-nawawi ya kawo shi a Riyadu salihin babun kiyaye sirri da kanshi ya tashi ya ji ya samu sai na abubakar a gida tunda malamai sun faɗi cewa hanyoyi guda hudu ko biyar duk ya halatta a tabbatar da aure a kansu na ɗaya ya halatta baban yarinya ya tashi da kanshi ya je ya samu mutum ya sallama da shi ya ce wane e akwai yata in kana so ka zo ka nema zan baka to su kuma matsalan iyaye yanzu ba Allah suke dubawa duba suke yi eh? to wannan matsalar zan zo kanta wata rana dan an shiga rigima kullum ka samu taron maza su zazzagi mata su ce mata wayo yaudara ya yawa cikin su ha'inci ya yawa su ma matan in ka same ta haka zaka suna zagin maza da karin maganar su duk matar da ta ce namiji uba ne sai ta mutu marenya ba haka suke faɗa ba to ta ina matsalar take wata ran mu zo kanta a karatu na biyu ya halatta ka tashi ka je ka ce wani akwai ata ka zo ka neme ta zan baka sannan na biyu ya halatta mace ta ce tana son namiji na uku ya halatta namiji ya ce yana son mace wanda shi ya fi yawa sannan hanya ta hudu ya halatta wani ya gano wata ya haɗa ko wata ta gano wani ta haɗa da wani ya halatta ya tashi yadda ya samu sai na abubakar a gida ya ce ga 'ya ta hafsa ta gama idda ka san mijinta ya rasu in kana so ka zo ka nema zan baka ya yi shuru bai ce masa komai ba suka haɗu da usman ya ce to ka san ta mijinta ya rasu a wajen yaƙi ka gama idda ko ka ga yanzu ƴan matan nan da ba su da tarbiyya wasu in wata ce babanta ya hamata ka tsawa za ta mai ta ce ya za a yi shikenan ya yana tallata sai ka ce ka rasa masoyi ya ce gaskiya ya ba shi kwana biyu zai nazari ya kwana biyu ya nazari ya ce to gaskiya da shi bai shirya aure ba sai da aka yi kwana biyu kawai sai ga babban mai gida ga baki ɗaya annabi muhammad ya fito ya ce shi yana son hafsa zai aure ta ita ce matar da aka samu matsala tsakaninta da annabi annabi ya sake ta yana yin sakin mala'ika jibril ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi Allah ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata bai da sakin ba na biyu ya amurka an tarudda Allah ya ce a maka umarni sai an dawo da ita saboda fa inna Wama qawama tana azumin nafila da rana tana qiyamul layli da daddare wa kana tuka fil janna kuma takkaci a gidan aljanna sai an dawo da ita karatun da malam ya ji wa man yattaqillaha yaj'al lahu na biyu da suka haɗu da sayyidina abubakar yace gaskiya da nazo na same ka kai mun shuru tsakani da Allah ban ji daɗi ba dan gara maganar da Usman ya faɗa yace masa to abin da ya faru mun yi magana da ni da annabi a gefe ya faɗa min yana son yarka ya ce shirin da na yi na yi shiru ne in shi ya janye ni na yi magana da kai daga ba amma saboda ba na so in tura sirrin manzon Allah shi yasa ne maka shi kaga in kai ne annabi ya faɗa ma wannan maganar sai ka ce ai abin da ke faruwa mun <laughs> sai nika shiga wani sharhi na ba gaira ba dalili ba to yanzu amana ma ta magana mutane ba sa rikewa to wannan bawan Allah lokacin da annabi Musa da Khidir suka shiga garin da aka ki karɓar su a mutunta su Khidir suka yi aikin tsayar da wannan katangar da za su rabu daga cikin fassarar da ya masa yace masa wa ammal jidaru fa kana li gulamain ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā mhm. wa kana abūhumā ṣāliḥā فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا يتي ما وأما أما الجدار وأن كتنجد da فكانت ligulamaini yatimaini fil madina ta wasu ƙananan yara ne marayu a cikin wannan garin wa kana abuhuma salih babansa mutumin kirki ne kaga ashe a matsayin ka na uba ka yi nagarta sai ta taimake ka bayan ƴaƴanka wa kana abuhuma salih babansa mutumin kirki ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma Allah ya yi nufin cewa waɗannan yaran sai sun taso sun girma sun tarar da dukiya. shi yasa san da zai mutu kafin ya mutu ya ɗaga hannu yayi addu'a ya ce Allah na tsara addinin ka san da nake da dama Allah ba wanda zan ɗauki dukiyar 'ya'yan nan in bashi Allah ka tsara mutunci na a san daban da dama Allah ya masa alƙawari aka sanya dukiyar ya sa rufe kashin katanga kuma Allah madaukakin sarki sanda katangar za ta yunkura ta fada aka turo wani aka ce aikin da zai tsayar da ita shi yasa Umar dan Abdul Aziz kai kokari duk matsayin da Allah zai baka a rayuwa ƴaƴanka kai iya kokarin ka bar musu tarbiyya ta gari arziki Allah ne yake azurtawa ba laifi bane in Allah ya baka wadata ka ji yadda ƴanka daɗi amma ka yi kokari ya zama ka bar musu tarbiyya ta gari shi dai sa arzikin bayan baka yi musu amfani kuma dan Abdul Aziz da shekaru suka ƙare bayan ya yi mulki mun san cewa duk wanda ya karanta tarihin musulunci Umar dan Abdul Aziz yana daga cikin shugabanni da ake buga misali wajen adalci a kansu da aka zo aka ce masa ya ɗibi wani abu na dukiya mana ya bar mai ayin shi ya ce idan ‘ya'yansa na kirki ne idan ya koma zuwa ga Allah Allah zai jibinci al'amarinsu ba su buƙatar wannan ya ce in kuma ba na kirki ba ne ko ya bin musu wannan abu ba zai musu amfani ba ba zai musu amfani ba to da haka wannan shi ne abu na biyu mai tsayawa ya zo ya tsaya abu na uku wanda ne na ƙarshe idan ɗa na kirki ne idan iyayensa sun koma zuwa ga Allah zai ci gaba da yin aikin alheri ya ci gaba da musu addu'a don haka ɗaya daga cikin hanyoyin da ke sa Allah ya buɗe maka ƙofofi na arziki da sauƙin rayuwa idan iyayenka sun koma zuwa ga Allah to kakka yanke daga ne musu addu'a mu mutane na mana sharri sai ya ce wai ko addu'a ba ma yi a'a ba addu'a ba ne ba ma yi addu'ar da ta saɓa wa wa annabi ita ce ba mai da ita ba a je makabarta a yi ta ƙafa ƙafa. kowa ya sa wannan ƙafa-ƙafan wallahu a'lam ka samu ma wanda ya mutun addu'ar da ake bi da alaka da ita mutum ya mutu yana buƙatar amin addu'a Allah ya ji kanshi an ce wani addu'a yana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai ya Allah ka kawo teburin abinci daga sama ko eh, <laughs> mutane tun da ba karatu suka yi ba suna amin idan awwalina ya zama idi ga mutanen farko wa akhirina ya zama idi ga mutanen ƙarshe wa ayatan minka wannan teburin abinci ya zama aya daga gurin ka warzuquna Allah ka azurta mu shi yana buƙatar a mai addu'a Allah ya ji kanshi kai kana ta Allah ya azurta ku in ka ce mu mutane ba daidai bane sai wani ya ce shikenan ka ce ba za a yi mu mamaci addu'a ba mu ba a can akwai makabartar da aka je aka ce wani addu'a cikin abin da ya karanta akan mamacin akwai huzuhu gulluhu ثم الجحيم صلوه متاننا آمين ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أنا آمين saboda Allah mutum ya tsaya kan gawa babanka yana cewa a kama shi a ɗaɗɗaure shi wallahi malam bid'a matsala ne cikin mutane kuma su malaman sun gane da gangan suke rikita mutane to abu na ƙarshe annabi Muhammad walla ya nuna cewa kowa a cikin mu nan anan wannan zai shiga rigima kowa sai ya shiga rigima rikici zai taso kana da abokai uku idan rigimar ta taso biyu za su gudu ɗaya ne kaɗai zai haƙura ya tsaya idan kana da abokai guda uku idan rigima ta taso biyu su gudu ɗaya ya tsaya don Allah wani aboki za ka ba muhimmanci na ukun ko idan mutum ya mutu annabi ya ce abu uku za su raka shi makabarta akwai malu dukiyar shi ka taba ganin wani mutum da ya mutu aka ɗibi kuɗin da ya mallaka da dukiyarsa aka je aka haɗa a kabari aka rufe yanzu yadda ake cewa ba kuɗi a wasu gurare yadi mafi sauƙi yanzu a nan wajen da wuya ka samu wanda tun da ya taso a rayuwar shi ya saka wannan yadin shine yadin likafa ne saboda babu ban tsammanin anan wajen akwai wanda ya zo da irin wannan yadin saboda babu to yanzu irin wannan rigar da na sa ran da din na mutu an gane to ran da din na mutu wallahi akwai mai bukatar ta ba za a samu wannan a kai na kabari ba dan zan tafi da dukiyar mutane eh shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar akan abin da kalifanci na sa ku a kan shi ba naka bane akwai masu shi khalifa haruna rashi lokacin da ya mulki shekaru suka tafi wata rana yana kan gadon mulki ya ce a haƙa kabarin da in ya mutu za a saka shi a ciki ya tashi ya je ya kalli kabarin da bayan ya riga ya gama mulki rayuwa ta ƙare daga ƙarshe ga inda zai shiga ya kalli kabarin ya ce ya malla ya zulu mulkuhu ya Allah wanda mulkinsa ba zai bushe ba irham man qad zala mulkuhu Allah ka tausaya ma wanda mulkinsa zai kare wannan shine rigima ta farko da za a shiga maluhu dukiyarka Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka shi ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riƙe tsutsa ta sharɓa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba farijin nafila ba wannan shine abu na farko abu na biyu akwai ahalu ka, 'yan uwanka da danginka dan Allah barin tambaye ku a nan garin mai tun da ka taso ka taɓa ganin wata mata saboda bala'in sanda take wa mijinta ran da ya mutu ta ce ba ta yadda ba sai da haɗa su a rufe su tare saboda tana son shi irin a lobi to san siya wanda nake son shi a cikin jinin jikina ya fana dan zuciyata ya kafa nan zuciyata su mata ma bari ka ji idan ka mutu da daddare in ba wacce ta yi karatu ta gane addini ba, wallahi ba kowa ki yadda ta kwana ɗakin da kake ba saboda ka zama fatarwa ka riƙe ta ba haka ba ne idan aka ɗiba aka tafi wannan rigima ba wanda zai yadda shiga da kai duk wanda ke da alaƙa da kai ɗanka matarka wallahi ba wanda zai yadda ya shiga wannan rigimar da kai ba wanda zai yadda wayannan su ne abokai guda biyu daga nan abin da ya rage kaɗai wanda za a sa ka ƙabarin da shi shine aikinka mai kyau da ya rage to wannan aikin da ya rage mai kyau wanda shi kadai ne duk rigimar da za a taso ba zai gudu ba to kuma shi ne mutane ba sa yi wa kansu gini da haka kowa ya kamata ya fahimta lahira ka idan ba kai ka gina ta da kanka ba ba wanda zai gina ma'aita saboda haka wannan bawan Allah da sauran bayan Allah da suka ba sunna gudunmawa a lokacin da take da buƙatar gudunmawa wanda wasu bayan Allah na ci gaba da ba ta gudunmawa da dukiyarsu da lokacinsu da tunaninsu da iliminsu to muna roƙon masa Allah ga baki da waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah kuma ya shiga cikin al'amuransu a san da ba su da dama don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa da ire-irensa mai tsayawa ya tsaya malamin mu ko malam Bashir da ya gabatar da karatu na farko Allah ya sa shi cikin mizanin aikinsa mai kyau وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسد السنة الله سكر الله أولي مجاهدين Allah ya shiga wannan kungiya Sheikh Sheikh Muhammad duk bayan da wannan da cewa sannan akwai sanarwa ta kan uwa Ibrahim ya malam shiga su dan shi ya rasu mai shekara shidda gobe da